'yan Nijar 'yan bazo. Nijar sai mun bofe. Kuma ba zum ɗan Nijar. Ba zum ɗan Nijar. Mai zumbe yai zumbe mai zance yai zance yanzu amanar Nijar ga ta gurin ba. Ga ta gurin ba Mun gode. Lallai mun gode. 'yan Nijar 'yan bazo. Nijar 'yan bazo kuma ba zum ɗan Nijar. Din din din din. Mai zumbe. zance yanzu ba mulkin ne yanzu shi wurin ba insha Allah in ji ibu karaje ya ce sai bana sai ba a zo insha Allah dan Nijar dan ba zo Nijar dan ba zo kuma ba zo mu dan Nijar ba zo mu dan Nijar mai zumbe zumbe mai zance zance yanzu amanar ne ga ta wurin ba ga ta wurin ba Allah ɗan Nijar ɗan bazo Nijar ɗan bazo kuma bazo mu ɗan Nijar bazo mu kuma ɗan Nijar mai zumbe zumbe mai zance zance yanzu ba mulkin Nijar za shugurin wurin bazo insha Allah to bismillah khaliqu Allah nan mai sam zami wakar kaji wakar sarkin sam rabbi salati da awar sulu hasken al'umma

san ka ce hausan dafi tafiya dai babba za ka gama lauba babu mai ilimin dubawa mai nazarin hangawa kai gaba can sai bazu can ka biyo sai bazu nan ka taho sai bazu sai bazu sai bazu kai shiga jirgin kaya dauki ya dauka mun shiga mu dai mai sama Allah zai fita mun tafi nema mai sama Allah kawo ba dabba jikan ne hadda makwabatan ne don ka kare al'amuran jama'ar yan Nijar. To wani zaɓe ya zo ta a Nijar mun zo kamu da ba zunga ba zunga kuma ɗan Nijar. Sai ku fito ranza kar da ku zauna zo. ɗan Nijar yan ba su ba su mu ɗan Nijar ba su shi ne zaki zaki kuma ba su. Zance na buɗe murya ta kwanci ba zum dai zance mai daɗin zance. san aiki mai aiki an tantance Allah muka ce yalla mun ce Allah muka ce yalla mun ce Allah muka ce yalla mun ce ba karfi ba iko ba dabarar mai sama kai ce mana mun zo da bukatar mu dan ba zo kuma ba zo dan Nijar ba zo dan Nijar mai zumbe zumbe mai zance yayi zance yanzu amanar ne ga ta wurin ba ga ta wurin ba oh gode wa Allah dan Nijar dan ba zo dan Nijar dan ba zo kuma ba zo dan Nijar ba zo dan Nijar mai zumbe zumbe mai zance yayi zance yanzu fa mulkin Nijar sa wurin ba insha Allah ce mi maka barka da zuwa zun barka da zuwa ba zun barka da zuwa ba zun barka da zuwa ba bazum bukara je ce mi zun barka da zuwa ba bazum bukara je na san zun barka da zuwa ba bazum bukara je na yin zun barka da zuwa bazum ce barka da zuwa ba zun barka da zuwa bazum sakon bukara ba zun barka da zuwa bazum sakon bukara ba zun barka da zuwa ba bazum gargo su bana kaunar bazu karka da zuwa go go su bana kaunar bazu karka da zuwa alhaji ahmadu yana bazu karka da zuwa amadu ali yaro yana bazu karka da zuwa amadu ali yaro yana bazu karka da zuwa alhaji amani yakuba yana bazu karka da zuwa barka da dalilin su muna nan ne Zun barka da zuwa zo taron kuma mun isha bazun barka da zuwa bazun barka da zuwa bazun barka da zuwa bazun barka da zuwa bazun Allah ya samu dace amin